Allah muku albarka yan yan marayuna da almajirai to har da manyan mata dai ga sunan dai zuwa suke masu goyo ne iyayen marayu duk zuwa suke su karɓi abincin sadaka da faffe da muke a gidan hajiya da su ikon Allah ga sunan dattawa duka suna zuwa da yaran duka salamu alaikum jama'a kamar yadda muka saba dai ga abincin azumin mu nan kun gani bana da kwai muka yi da yaji da shinkafa da mai da kuma zo barodo mai sanyi alhamdulillahi Ayi azumin bana wallahi jama'ar mu kan suna shan zuwaki to Allah ya sa albarka duk wannan irin shi ne abincin da muke sa a take away container din nan muke ba su cikin azumin nan fatan mu kuma ko bayan azumin in mun samu kuɗi isasshe mu ci gaba da su wannan container din muna bayarwa wallahi manya ma suna ta addu'a ga sunan a iyayen marayu duk sun zazzo da kansu ma suka to wannan gwaggwaban ladan suna neman shi su ma sadakar da muke na abinci suna ta addu'a su ne mana fatan alkhairi su ne wa duk wanda ibada gudunmowa a wannan dafa abinci da muke na azumi da suke jin zobaro da mai sanyi gashi nan sun sako sun karɓo nasu suna mana fatan alkhairi ga duka fada shugaban ƙasa his excellency president of the federal republic of nigeria alhaji bola ahmad tinubu ta mata ba mu gudunmowar shinkafa alhamdulillahi hajiya laila al-othman ta abuja ta ba mu ita ma gudunmawar kayan abincin nan duka ha ɗan mama homes masu real estate na abuja su ma sun ba da gudunmawar shinkafa da kuɗin cefane duka ubangiji saka muku da alkhairi da duk waɗanda ma na manta sunansu ban faɗa ba ga kamfanin Future Assured na Her Excellency former First Lady of Nigeria Hajiya Aisha Buhari ta hannun kungiyar ta a Assured muka karbi shinkafa ita ma fago guda ake rabawa kuma muka kai danyu danyen shinkafa muka kai kauyuka muka rarrabawa bayan Allah mabukata wanda sun ji daɗi wallahi a wannan zamanin kana zaune a ce ga shinkafa ɗanya ko dafaffiya ya an maka Allah ya saka mana alheri ga baki ɗayan mu kuma insha Allah muna ci gaba da neman gudunmuwar kowa muna so har bayan azumi kullum ma ya zama kullum muna irin wannan girkin muna bayar wa saka fi sabilillah ga marayu da almajirai babban buri na da yasa nake damuwa akan yara ina yawan faɗi cewa yaro baya mantuwar alkhairi da sharri su wannan gida nawa dan matsin gidan nan nawa alhamdulillah na tabbatar yaran nan suka girma za su ci wannan gidan muke karɓar abincin sadaka gidan hajiya da su ikon Allah a tabbatar za su yi min addu'a a har yanzu da suke ma yara suna addu'a ka san addu'ar yaro karɓaɓɓiya ce domin bai da zunubi inda yawancin su wasu ma ba su balaga ba domin marayu ne wasu kuma almajirai ne su harkar ciyarwa alhamdulillah ko ba ta da yawa tana da gwaggwaɓar lada ka ba mutum ya saka abu a makoshi kai ko ruwa ka ba mutum ku je ku tambayi masana addini da ilimi za su gaya muku cewa ba karamin lada ba ne to alhamdulillah na gode Allah ina ɗaya daga cikin silar wanda nake ciyarwa daidai gwargwado ko ba a ƙoshi ba bare ma da izinin Allah daidai gwargwado ana badawa mun gode sosai Allah ya saka duk wanda ke bamu gudunmuwar kayan abincin nan da kuɗin cefanen da muke yi da abin da muke dafawa gas ne a gawayi ne ko ma a mede mun gode muku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi da mu gabaki ɗayan mu yara manyan gobe a nan wani zai iya zama gavana wani zai iya zama kwamishina insha Allah wani ya zama kansila wani ya zama sanata wani ya zama memba wallahi ana rena yaran nan yara ba abin rena ba ne musamman duk wacce ta haihu ta san daraja da zafin haihuwar ɗa kuma ba a san yara aka ce manyan gobe kun ji karan maganar malam bahaushe yara manyan gobe sai ka zama yaro kake zama babba ba ka taba zama babba ba <laughs> ba wanda aka haifa da girman shi to alhamdulillah shi sa nake mutunta yara komai na ina paying more priority duk abin da zan akan yara muna neman kuma a tallafa mana da kuɗin da za mu siyo musu material mu basu su ɗinka kayan sallah inda hali muna da buƙata sha Allah to mun gode mun gode yara na ta farin ciki suna karɓar abinci da zoɓarodo mai sanyi eh, da zoɓarodo mai sanyi mun haɗa musu shi yayi zoi zoi zoi alhamdulillah na ya cika ni dai yara na cin abinci na kuma na yi imani duk ɗan halak in ya girma da izinin Allah ba zai manta da hajiya da sa ikon Allah ba zai ce ko ba yawa muna zuwa mu karɓi abinci a wannan gida wannan gida sai ya zama na tarihin alheri duk wanda zai wuce in ya girma a cikin yaran nan daga mazan har matan dukkansu ba za su manta alheri ba yaro baya mantuwa kwata kwata babba sai ka mishi abu ya manta saboda yawancin su su dama sai addu'a <laughs> amma yaro wallahi yana rike abu especially alkhairi sai manta maka mai mugunta amma wallahi alheri ba su cika manta to gashi nan dai manya na ta zuwa iyayen marayun muna ci gaba da basu mu na kowa ne in ba manya in ba kanana abinci insha Allah haka nake iya rayuwata tun na taso haka nake haka muka gada wajen magabatan mu ma'ana iyayen mu haka na gada abinci mu kawai kowa ya in dai Allah hore maka kuma ko ba yawa ba mu ce wai ana ci a goshi ba a'a ai kosar da mutum sai Allah hajiya <laughs> a je a nemi ilimi ka ce za ka kosar da mutum sai Allah yawa kai dai abinda Allah ya hore maka ka bayar no matter how little it is insha Allah lada ne ce ku ko ruwa ka ba mutum mako daya ai baka ga falala da zaka samu ba to iya da kar ake sauka ma insha Allah ga gidan namu da steps sai ka ce ka farbe ni. <laughs> alhamdulillah alhamdulillah amin suna ta mana addu'a ga sunan suna karba da ƴaƴan makwabta ma ga sunan ta kamata duk sun karba da almajirai da marayu ga su da ana tura su ciki duk su karba wannan ya karba ya fito wannan ya karba ya fito haka ake ta yi cikin ikon Allah kuma muna yin shi successfully su sun saba ma da lokaci ya za su zo ana yin la'asar za a gofa gidan nan a cike ana la'asar a haka haka wani mun kama wani ya karba sau biyu muka ce kai ya haka ya ya ce ai saboda na asuba sahur yanzu na Allah ka karbi na buɗe baki za kuma karbi na sahur kana kai daidai yanzu wani bai samu ba eh ita in Allah da ma za su samu kace to kenan amma dai a daina mun sa a karɓa sau ɗayan nan na sahur kuma Allah muku albarka yan ƴaƴana ƴan marayuna da almajirai to har da manyan mata dai ga sunan dai zuwa suke masu goyo ne iyayen marayu duk zuwa suke su karɓi abincin sadaka da faffe da muke yi a gidan hajiya da sa ikon Allah ga sunan dattawa duka suna zuwa da yaran duka salamu alaikum jama'a kamar yadda muka saba dai ga abincin azumin mu nan kun gani bana da kwai muka yi da yaji da shinkafa da mai da kuma zo barodo mai sanyi alhamdulillahi ai azumin bana wallahi jama'ar mu kan suna shan zoki to Allah ya sa albarka duk wannan irin shine abincin da muke sa a take away container din nan muke ba su cikin azumin nan fatan mu kuma ko bayan azumin in mun samu kuɗi isasshe mu ci gaba da su wannan container din muna bayarwa wallahi manya ma suna ta addu'a ga sunan a iyayen marayu da sun zazzo da kansu su ma suka ceto wannan gwaggwaban ladan suna neman shi suma. ma sadakar da muke na abinci suna ta addu'a su ne mana fatan alkhairi su ne wa duk wanda da gudunmowa a wannan dafa abinci da muke na azumi da suke jin zobaro da mai sanyi gashi nan sun sako sun karɓo nasu suna mana fatan alkhairi ga duka fada shugaban ƙasa his excellency President of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Bola Ahmed Tinubu, ta mata ba mu gudunmawar shinkafa alhamdulillahi, Hajiya Laila Ali Osman ta Abuja, ta ba mu ita ma gudummawar kayan abincin nan duka ha ɗan mama Homs masu real estate na abuja su ma sun ba da gudunmawar shinkafa da kuɗin cefane duka bangiji saka muku da alkhairi da duk waɗanda ma na manta sunansu ban faɗa ba ga kamfanin future assured na excellency former first lady of nigeria hajji aisha buhari ta hannun ƙungiyarta ta future assured muka karɓi shinkafa ita ma fago guda ake rabawa kuma muka kai ɗanyu ɗanyen shinkafa muka kai ƙauyuka muka rarrabawa bayan allah mabukata wanda sun ji daɗi wallahi a wannan zamanin kana zaune a ce ga shinkafa ɗanya ko fafiya ya an maka to Allah ya saka mana alheri ga baki ɗayan mu kuma insha Allah muna ci gaba da neman gudunmuwar kowa muna so har bayan azumi kullum ma ya zama kullum muna irin wannan girkin muna bayarwa saka fi sabilillah ga marayu da almajirai babban buri na da yasa nake damuwa akan yara ina yawan faɗi cewar yaro baya mantuwar alkhairi da sharri su wannan gida nawa dan gidan nan nawa alhamdulillahi na tabbatar yaran nan suka girma za su ce wannan gidan muke karbar abincin sadaka gidan hajiya da su ikon Allah na tabbatar za su yi min addu'a a har yanzu da suke ma yara suna addu'a ka san addu'ar yaro biya ce domin bai da zunubi inda yawancin su wasu ma basu balaga ba domin marayu ne wasu kuma almajirai ne su harkar ciyarwa alhamdulillah ko ba ta da yawa tana da gwaggwaɓar lada ka ba mutum ya saka abu a makoshi kai ko ruwa ka ba mutum ku je ku tambayi masana addini da ilimi za su gaya muku cewa ba karamin lada ba ne to alhamdulillah na gode Allah ina ɗaya daga cikin sulan wanda nake ciyarwa daidai gwargwado ko ba a ƙoshi ba bare ma da izinin Allah daidai gwargwado ana badawa mun gode sosai Allah ya saka duk wanda ke bamu gudunmuwar kayan abincin nan da kuɗin cefanen da muke yi da abin da muke dafawa gas ne a gawayi ne ko ma a mede mun gode muku Allah ya saka muku da alkhairi Allah biya muku bukatun ku na alkhairi da mu baki ɗayan mu yara manyan gobe a nan wani zai iya zama gavana wani zai iya zama kwamishina insha Allah wani ya zama kansila wani ya zama sanata wani ya zama memba wallahi ana rena yaran nan yara ba abin rena ba ne musamman duk wacce ta haihu ta san daraja da zafin haihuwar ɗa kuma ba a san yara aka ce manyan gobe kun ji karan maganar malam bahaushe yara manyan gobe sai ka zama yaro kake zama babba ba ka taba zama babba ba <laughs> ba wanda aka haifa da girman shi to alhamdulillah shi sa nake mutunta yara komai na ina paying more priority duk abin da zan akan yara muna neman kuma a tallafa mana da kuɗin da zamu siyo musu material mu basu su danka kayan sallah inda hali muna da bukata insha Allah to mun gode mun gode yara na ta farin ciki suna karɓar abinci da zo da mai sanyi E da zoɓarodo mai sanyi mun haɗa musu shi yayi zoi zoi zoi alhamdulillahi na ya cika ni dai yara na cin abinci na kuma na yi imani duk ɗan halak in ya girma da izinin Allah ba zai manta da hajiya da sa ikon Allah ba zai ce ko ba yawa muna zuwa mu karɓi abinci a wannan gida wannan gida sai ya zama na tarihin alheri duk wanda zai wuce in ya girma a cikin yaran nan daga mazan har matan dukkansu ba za su manta alheri ba yaro baya mantuwa kwata kwata babba sai ka mishi abu ya manta saboda yawancin su su dama sai addu'a <laughs> amma yaro wallahi yana rike abu especially alkhairi sai manta maka yi mugunta amma wallahi alheri ba su cika manta ba to gashi nan dai manya ma na ta zuwa iyayen marayun muna ci gaba da basu mu na kowa ne in ba manya in ba kanana abinci insha Allah haka nake iya rayuwata tun na taso haka nake haka muka gada wajen magabatanmu ma'ana iyayenmu haka na gada abinci mu kawai kowa ici in dai Allah hore maka kuma ko ba yawa ba mu ce wai ana ci a goshi ba a'a ai kosar da mutum sai Allah hajiya <laughs> hajiya nemi ilimi ka ce zaka kosar da mutum sai Allah yawa kai dai abin da Allah ya hore maka ka bayar no matter how little it is insha Allah lada ne ce ko ruwa ka ba mutum mako daya ai baka ga falalar da zaka samu ba to iya da kar ake sauka masha Allah ga gidan namu da steps sai ka ce na farbe ni Alhamdulillahi, <laughs> Alhamdulillahi. amin suna taimana addu'a ga sunan suna karɓa da 'ya'yan makwabta ma ga sunan duka mata duk sun karɓa da almajirai da marayu ga sunan duk ana tura su ciki duk su karɓa wannan ya karɓa ya fito wannan ya karɓa ya fito haka ake ta yi cikin ikon Allah kuma muna yin shi successfully su sun saba ma da lokaci ya za su zo ana yin la'asar za a gofa gidan nan a cike ah, ana la'asar a haka haka wani <laughs> mun kama wani ya karɓa sau biyu muka ce kai ya haka ya haka ya ce ai saboda na asuba sahur sai yanzu Allah ka karbi na buɗe baki za kuma karbi na sahur kana kai daidai yanzu wani bai samu ba eh ita in Allah da ba za su samu kace to shikenan amma dai a daina mun sa karba sau ɗaya